masu sarrafa ruwan leda a kasar Ghana ta yi karin kudin ruwan inda ta ce kari ne biyo bayan karin kudin leda da faduwar darajar CD da kuma sadan man fetur a kasar Ghana gare abinda masu sana'ar sai da ruwan ledar ke faɗa. Sunana Maimunatu Shaibu gaskiya kara kudin ruwan bai yi ba domin ruwa dai yana ceton al'umma ya fi kome ya yi sada ruwa ya yi sauki shi sa a duba gwamnati ta duba eso a rage muna kudin ruwa biya watanni a rage muna don yanzu da zafi in ba ka sha ruwa da yawa ba ka samun lafiya yasa a rage muna kudin ruwa sunana Aisha Jafar wallahi ba yi bane biya wata dai wallahi biya wata dai an kara muna sosai sosai yasa yan kurin an duba muna a rage muna kudin fiye watan nan ba don ba kowa eh, bottle water ma mutum bai sai balle yanzu kuma fiye watan da ake dan fama muke dan gwari-gwari da shi kuma yanzu kuma an koma an kara mu ne yasa saboda Allah da nan a duba rage mu na fiye watan nan yanzu dai yan sari na sayan jaka guda na ruwan ledar akan sidi bakwai zuwa takwas kwatankwacin dalar amurka daya Malam Atijani Hamza masanin tattalin arziki ya yi sharhi a batun. Kungiya mai suna National Association of Sachet and Packaged Water Producers sun yi karin farashin sachet wata sa'annan kuma da ruwan kwalban plastic. Wato sachet wata wadda ke tattare da eh, pure wata daidai talatin za a sai da shi 8 cities. sa'annan kuma ruwan kwalban plastic karami za a sai da shi daga da 1 cd za a kai shi 2 cds sa'annan mai b za a kai shi daga 1 cd 50 pesos zuwa 2 cds 50 pesos sa'annan mai girman za a sai da shi 3 cds 50 pesos wanga kuma kare-kare duka sun nuna cewa an samu karin man fetur sa'annan kuma production cost ya je bisa wato kayayyaki da ake sai wurin hada ruwan yayi yi tsada abin da ya shafi plastic bottle da sauransu wannan ya sababta dole su yi wanga kare-kare yadda za a yi business ɗinsu kada ya rushe. Tuni dai al'ummar kasar Ghana take kira ga gwamnati da ta tallafa wa kungiyar masu sai da ruwan ledar domin daidaita farashin. Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.